الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص فقصنا لعلهم يتفكرون ساء القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهلكاتها وكل مورثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma daga wannan masallacin juma'a na umar dan da ke nan fasar ƙungiyar zana ta ƙasa baki daya utako bega jenshi birnin tarayya abuja a wannan rana yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau muna shekara 1443 lissafin nasarar nisha goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 Gudun marayi ku ce allahu akbar allahu akbar kabi ultramodern enterprises kabi wata ramotar interprise sun aiko wa marayu mawar kuɗi ta naira dubu ɗari biyu allah ka yi su albarka ya allah ka yi ma'aikatar su albarka ka yi wa kamfanin su albarka duk inda za a zuba jari a shiri ba allah ka gwada musu duk inda za a shiga a samu matsala da dariyar makiya allah ka ba su ikon kaucewa alhaji isa balarabe ya yi so marayu gudun wasu yi naira dubu su Allah ka sa fara hajji ta mana rabe da alkhairi ta ke sa albarka ko zuri a sa albarka idan yana da iyaye ka musu albarka in su riga ma ana ka da su da rahama inuwa nasiru gombe inuwa nasiru gombe ya yi so marayu gudun wasu yi naira dubu hamsin inuwa nasiru gombe Allah ka saka masa alkhairi Allah ka ke sa albarka ta wa sa albarka amina muhammad binaidu ta aiko marayu gudun wasu kudi naira dubu ishirin allah ka saka mata da alkhairi allah ka yi duke ta albarka in tana da miji ka masa albarka in ba ta da shi allah ka ba ta na kwarai in tana da kishiya allah ka zo mata su lafiya in ba ta da shi allah ka bar karka bar muguwar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanta wasu bayan allah su biyar sun ba marayu gudunmawar kudi naira dubu goma goma naira dubu hamsin allah ka taka musu da alkhairi allah ka san su to dukiyar su albarka ka biya musu bukatun su duniya da lahira wasu bayan allah su goma sha biyu sun aiko marayu gudunmawar naira dubu biyar biyar sun ba gudun gudunmawar naira dubu sittin allah ka taka musu da alkhairi allah ka dukiyar su albarka allah ka rayuwar su albarka wasu bayan allah da ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku har zuwa naira hamsin sun ba marayu gudunmar kuɗi naira dubu ɗari da goma sha hudu Allah ke musu albarka ke yi ke su albarka ke yi su albarka ka biya musu dukkan bukatu suna na alkhairi ka tsare su da mugun ji da mugun gani da baka kadara waɗanda suke miƙowa a nan cikin masallaci kamin a fara tafsiri sun miƙo naira dubu goma sha takwas da ɗari shida da arba'in jimillar abin da aka tara wa marayu naira dubu ɗari shida da arba'in da biyu da ɗari shida da arba'in Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka in Allah ya da ranar ashirin ga wata muke sarai rai shugaban kungiya na kasa baki daya kabilatu fice a doktor aiman abdullahi balarau zai ainihin shigo birnin tarayya abuja daga adamawa ranar ashirin da ɗaya in Allah ya amince ranar za a fara ƙaddamar da wa'annan gudunmuwa ga marayu idan Allah maɗaukin sarki ya amince Allah ka tsawaita rayuwar mu nuna mana lokaci saboda ku ci gaba da ba da gudunmuwar marayu Allah ya muku albarka ku ci gaba da ba da gudunmuwar marayu Allah ya dukiyar su albarka ku taimaki rayu, Allah ya zura su albarka Allah ya tsare ke tsare ƴaƴanka jikokin ka da ba a fama nan gaba Allah ya kan tsare su saboda su mutumin kirki ya Allah ka tsare mana zuri'a mu gaba daya ya Allah ka tsare mana mutunci muka tsare mana addinin mu Allah saboda wannan aiki da muke na marayu ka azurta mu da bakwasaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta zo ran ta alkiyama akawun na marayu suna aka ne Jubilus Offers and Less Privilege Foundation Abuja banki shine Jaiz Bank lambar akawun 000 455 3753 zan maimaita 000-455-3753 Allah ya ba da ikon taimakawa ana rama ina mun kwana ولقد ذرأنا لجهنم hakika zara na mun halitta li jihannama da wutar jihannama. kasiran min al-jinn wal da yawa daga cikin mutane da aljanu mun fasara wannan biya ya za ka riga da su Allah ce da hun gulobin la hun biya? suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata saboda Allah ya toshe zuciya idan zuciya ta toshe komi ya lalace wani mawaƙi yake cewa zuciya ta makance yake ganin ido bai yi fa'ida ba idan dai zuciya ta riga ta makance wayannan idanun guda biyu ba su da wani amfani mun ce duk abubuwan da ke kontrolin na rayuwar ɗan adam da masu kaiwa zuwa ga alkhairi da masu kaiwa zuwa ga sharri duwa ina ne a zuciya suke daga zuciya ake kontrolin nasu sai Allah ya ce wala hum azanul la yasma'una biha da mutane suna da kunnuwa fangara fangara amma ba ta ji da kunnuwa saboda me saboda Allah ya ce su kunnuwa wa qalu qulubuna fi akillatin wa qalu qulubuna fi akillatin mimma نعم وفي أعدادنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب suna cikin wata toshiya cikin wani rufi min mata da una ilai daga abin da kake kira mu zuwa gare shi ka ji kafirai suna magana da annabi suka ce fi azanina na tsaro a cikin kunnuwan mu kuma akwai wani nauyi da Allah ya sa ya toshe na namu to idanun mu ma akwai matsala wani bai da nawa bai naka hijabu tsakanin mu da kai kuma akwai hijabi saboda ka ba ma ganin ka to da ba ma jin ka zuciyar mu ta toshe ba ta fahimtar ka idanun ba sa ganin ka to ka rungumi kaddara kai fa amal ka je kai aikin ka wanda ka dora wa kanka inna na amiluna mu ma za mu ce kai aiki ci gaba da aiki da ke gaban mu ka ga da su mun mun bai da za a shi wannan ya magana da na ya ta ba. to Allah ya kasance shi kullun bawa da mota za ta yi bomb zai ji kara ya kauce da za a yi wa kururuwa zai ji kururuwa da ke dauki amma duk Qur'ani da za ka karanta masa ba zai shiga ba duk ayar da za ka ja masa ba za shiga ba duk hadisin da ka ja masa ba zai shiga ba to irin wannan mutumin Allah ya yi shi ne kawai domin ya danna shi ta jahannama kar ka bata wannan lokaci sai Allah ba dauki sarki ce ruwa a a'yun sannan ga su da ido kuru kuru amma la na biya ba ta gani idanu me yasa ba ta gani da idanu saboda an taushe musu basira basar ne kawai saura idan da ciki mai ganin an toshe wanda ya saura wannan na wajen shi ne wanda ya saura to ai sa inda halata ta amala musa fa inna ta ba makanta ido ce muhimmiyar makanta ba wannan kada ba matsala ce ta baka cikin ka bai gani na kana da damuwa a duniya kana da bakin ciki a duniya amma bakin ciki mai sauki ne babbar makanta shine zuciyar take cikin za ta makance to wannan garin da idon bai da sauran amfani domin makamu wanda baya gani ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi kulti yake gaya mana Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi da masoyansa guda biyu su wa da masoyansa guda biyu ya rasu da na ainihi idanunsa guda biyu kana gani Allah ya kwace maka ido ka zama kawo amma kai haƙuri ba kai tsafi ba ba kai canji ba ba ka ce wani ya jawo maka ba ka dogara da Allah Allah ya ce su kiyama ta tsaya ba zan mutum ya maka idanunsa nan da komai ba face aljanna saboda haka duk makawan da ya haƙuri da wannan jarabawar ya ji Allah ina da sakamakon shi sakamakon shi aljanna ran tashi alkiyama kenan makanta ta ido babban matsala ce ba babban matsala ba ce amma idan idan na can cike maka ce to da jahannama za ka je to nan ne bala'i ya zama bala'i irin wa'anda mutane sai Allah ya ce wala ka kala na'a waɗanda kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin gida me yasa aka siffanta su da dabbar gida ba a siffanta su da dabbar daji ba malamin ka ce saboda dabbar daji ta fi dabbar gida hankali dabbar daji ta fi dabbar gida sani mai take yi ya za ka shiga da wannan da mafarauta za su yi farauta su kama biri ko wata dabba ta daji su yanka bayan sun yanka to da kai da kafafun da fatar rami za su tona su binne me yasa za su tona rabi su binne domin in barewa ce duk barewa da ta zo ta ganyen ka yan uwarta in ta burtsata da gudu za ta kara dawo a wurin ba ba za ta dawo ba in bini ne ga an yanka bini dan uwansa ga kan ga kamar ga fata. in ya burtsata ya gudu zai kara dawo a wurin ba shi yasa dole su tona rabi shi ne su binne saboda shi yanzu ya ga wani abu ya samu dan uwansa sai da mataki ba wuce ce yi mu dan wanka ya kama da wuta me ya kamata ka yi ka shafa wani aka ruwa dabba da jikin to amma dabbar gida ɗauka kana da ragura guda a gini sai ka kama ɗaya kayanka sauran sai ce la ɗauɗai ya hau kan wani amma dai mu alhamdulillah bai shafe ba jibi ka kama ɗaya ka a gaban suka ka daddasa ka soya a cinye nama sai su ce wannan shi kadai abin ya shafa sun sauran bai ne ba bai shafi su ba daga nan har wanda ke cewa tsotsai ya fara kan wani shi kuma tsotsai ya fara kan sa ya kai dabbar gida ita ke da wanda rashin hankali yanzu za ka ciyo rago da za ka yi a babban sallah ran sallah da safe an kwanto raguwa a ɗauko sharmin da ya ruka za a yanka sai da ya kuke aka ji ragon da gudu a sama. ana kulle komar gida ta ya fita an su kulle an zane gida har an gaji ba iya kama na nan ba ya za a yi sai a samu duka ko gari ko mai kai ko wani tsaki sai a zuba a falo. sai a je a karkada masa a gaban shi dudu sakarai wai da an karkata a gaban shi sai masa duk da ta faru a baya sai ya zo ya kama cibin haƙƙi da gandiya sai ka zara hannu ka kama kayan ka je ka murkushe kayan ka to dabbar gida ke da wannan rashin hankali dabbar da ke ka kama ka ta kuce to sai dan kwamu yi ta lahira a bawa a duniya ba to tun da da mutane ta kansu ya kai karshe ga mala'ika mutuwa yana musu dauki ɗaya ɗaya amma hanyar yanzu su yi hankali ba Hanyar su raka ba sai Allah ya siffanta su da dabbar gida ya ce kal kal'an'am waɗanda na bangabon gidan su sai Allah ce kai bal hum a bal Allah ce waɗanda sun fi dabbobin gida mata sun fi dabbobin gida mata wannan ya kuma gaskiya ne wanda ya bar Allah akuya sai da kishi wayo sai da kishi sai ya za ka gane wannan Dauki misali idan musulu ya a akuya da barbara za ka yi kamar za su za da gida ka fata nan ya fado namiji a gaishe ka ta kurda nan ya kurda ta tsallaka katanga ya tsallaka ta tsallaka can haka zai yi bi ba daga kama idan ya matsa masa lamba sai ta tsaya shi ma sai kaka mulki ya tsaya yana hakki shi kadai to sai ta tsoguna sai ta fitsari in za ta fitsarin nan shi kuma sai lallabo sai ya sa hanci ta karkashin fitsari haka ne ko ba ku taba gani ba idan ya sa hanci ta karkashin fitsari fitsarin ya diga a kai sai ya cinsu da ya shaƙi iska fitsari kun san dalili tsuntsaye da dabbobi akwai waɗanda Allah yake yi musu wata baiwa irin ta professional yanzu kama da hudu hudu injiniya ne an babu kisar sa a cikin suratun namli shi wata da sun suna environmental engineer ne to shi ko zuru a profession ɗin shi kuma medical doctor mutum dokta eh kuma dokta ba ga psychology karka na masa haka me yasa da sai fitsari fitsari da ta hanci sai ne yake so na fitsari idan mace ta je asibiti suna so a mata pregnancy test a gano suna da shi ko ba ta da ciki me za a ce ta kawo fitsari za a ce ta kawo saboda ta hanyar fitsari ne ake iya gano abin da ke cikin mahaifa to shi ma dr ɗan akuya shi ya sa ya sa kansa wannan na'urori da idan mace ta kawo fitsari a mata sai su zafi raginansu likita yake da guda shi dr ɗan akuya duk wa'idan na'urorin allah ya sa masa su a cikin kansa ba sai ya da na burokari ba da ya tuka da fitsarin ya shaƙi iskar fitsarin kwakwalwarsa za ta yi jagora ne sai gane akwai nan tana da ciki ko ba ta ciki idan akwai tana da ciki an samu matsala Allah ya hana shi da akwai da gaske sai sa da ya ji akwai tana da ciki sai ka gaba da ya haɗa fuska ya bata da yayi abun da kanta gida yana wani haƙi yana wani muzurai shi kadai ai kada na ta riga fata eh saboda ba tarwani ke fiye sanar ciki to karshe haka zai karkata ya karkata yana da wayawa ne haka dai zai haƙura ya san inda dare mashi amma idan ya ji ba ta ciki za ka ga ta murna take kama shi saboda haka sai ya ja baya sai ya wani cin kaya da sannan an gara karatu to ga tambaya dan akuya bunzuru Allah ya hana ke ni matar da ke da ciki saboda matar wani ke kuma yawa. sai kai yanzu Allah ya ce ka haƙura da yin matar mutane da 'ya'yan mutane amma ta kika daina kana na kana zira da yayin mutane har da mata aure bayan kuma ka san Allah ya hana kai a Qur'ani ma aka san maka ba ilhama aka maka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi da duk kowane annabi da Allah ya kawo duk da haka saboda taurin kanka kake ka je ka ci gaba da yi shi ilhama kawai aka masa amma ya hakura ya bari da Allah in dai da arziki a duniya da kai da burzurun nan waye hankali wa ya fi sanin da yake yi Allah ya faɗi gaskiya ya ce ula'ika kan al'ami bal hum abad Allah ya ce kamar dabbobin gida su kai sun fi dabbobin gida ma rashin hankali da lalacewa tun daga dabba gida ta hamura da abin da Allah ya hana yanzu fa jira abokai da ke zira da mata abokansu idan ka ga aboki yana yawan zuwa gidan kai na yawan yin mawata ka kyauta ka kama ta gudu a yi very serious kawai yanzu a ah, na rai a kike a ah, ɗan ina nan lafiya kano no you look gorgeously gorgeous kawai sai kira dubu ɗari da su ya bata kai da kake ƴar yau ba ta kai kyautar naira dubu ko ya cire dala ɗari biyar ya mata gobe jibi samu faskare ta mai zurfi ya ƙara shiga ka kar ya bata kamar baya akwai shiga ta kai sai za a kanan kuna zuwa kuna hira in ya nan da bai zo ba to wani kan na ta'ala yana gani kuwa ko ba ta kace ka tambaye ka rata alai ba gari dan gace menene ta ce kwana biyu ban zuwa sun ba an fara samun matsala ta kama ta bugi kai karfi ga maka wallahi akwai wanda yake gaya min abokinsu a nan abuja ya yi ban kwana da matarsa ya tafi airport ya haɗu da gosulo akwai wani gosulo da ke harɗewa a kan hanyar na wani lokaci ya samu gosulo ya harɗe har jirgin sai tashi bai samu fita da gosulo ba yanzu ba yake yi a kaddara tare riga fata dole koma ina gida ba al'ada suke zo gidan sun buga wa matasa waya ba ko daga ina ko daga ofis ya tazo sai ya buga mata waya ran nan kaddara ya mata bai buga mata waya ga mata cewa ya samu matsala na yi missing flight na awa ya kuma zo kan hanya bayan ya shigo gari kamin ya karasa gida wasu yan harkoki suka rike shi duk zai bai mata waya ba sai da maraice lis ya kare ta gida kun san sa yasa abokansa guda biyu suna zira da matarsa abokansa su biyu waɗanda duk duniya babu wanda ya je da suka basu a gidansa a ɗakin shi akan garin shi ya ce sai ne ji juwa tana bata kamar baya ne ko ma mai yari ga an tashi masalla an gama cutar da shi mai gadi ya haka ai dama kana zuwa tare da su duk sanda suka zo shi wannan su dashi ne 20,000 naira to ko ba ka da sun zo ba zan hana su ba shi yasa suke wucewa cikin gida shi yana ganin su tsaye ba ta kyauta da ya yi da mai gadi sa bai san aka kauna ba shi karka ji kawai abokin ka zo kullum ya rubu ya ba matarka uwarta tana kauye in fi na lahi zai je ke mana da za ka kai ka samu uwarta rabar da ta ci naman kaza har ta manta wata ba har haƙorin ta ya fara da ni da za ta cije ka sai an masa allura kai sama amma bai taimake ta ba sai kai ina babansa yake da za ka je ka same shi ya bushe ya kone wani lokaci da za ka kyasta a shana ka sa masa a suna tana iya kama amma bai taimake shi ba sai mata ka zai kyauta ba ne ki bane kyauta ta al'ada amma akwai kyautar da ka da ta wuce hankali babban musifar da ake fama da kifin yanzu cin amana tsakanin abokai matar ka kasa ka tsari ba wasa wasa wasa banda budewa abokan ka kofa kan yarika musamman yan kokorin da kuka shafi ku dauka wayewa ne wai in bai zama wai abokinsa wai zai zo wai ya kifi ne ta kofar wanda gida baya ta dafa musu shayi a zauna a dalin tebur ana shan shayi da nasa da dringin ana dariya har kawa ake yi wai matar kokin sa ne kai kuma baka kana fatakon ko kana kai ko ma baka Najeriya wani ma a zo a zauna a kuje kujera ɗaya da matar mutane wai ana kallon talabijin da ana buɗe kofar fata ko ba buɗe kofar fata ba a buɗe kofar fata kuma shi ba zuwa dan ko da ya boko zalla ba ba shirki da sunna ba wallahi da zai zo karfe goma ko sha ɗaya dare ya same ka da matar ki kuna shan shayi sa ba zai baki ba sai kalle ke ce hai kuma har labari zai bada ya ce adamu is my best friend whenever I am absent he used to take care of my beautiful wife sauna kira mani shashasha in ka ga ta gani guda ta huta ne Allah ka gafarta ba Allah ya ce ulaika kal an'ami mu a ban, Allah ya ce ulaika hum rijatuna waɗannan su ne rafkananu ne Allah Allah ka raba mu da rafkana akwai da wani a cikin yan boko akwai ahlus sunna a cikin yan boko to amma dai akwai da wani su ba wanda na amana me Allah ya ce a gaba da rama ولله الأسماء فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله يسوي لله الأسماء الحسنى الله يرى رسولا يبقى تجو يرى رسول سولا يبقى تجو دون سولا الله ما تجو a zurin tsaha Allah ya ce Allahu la ilaha illahu Allah wanda ba mu abubuwa da gaskiya sai shi, ba abubuwa da tattattata sai shi, lagun asimarar rukuna, kuma kyawawan suraye, beautiful name, beautiful attribute, nawa ne ne? Nana. sai Allah ya ce to wa'annan kyawawan suna ya kada mu biha ku kira shi da su ku roƙe shi da su ku yi addu'a addu'a ta kasu shi biyu akwai du'a'ul matsala akwai du'a'ul ibada matsala shi shine wata bukata kake yi ta wajen Allah kake roƙo ya baka ita ke ce du'a'ul matsala. du'a ibada kuma zikirori ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ake yin su a lokacin na musamman da wurare na musamman a matsayin ibada da bauta ga Allah madaukakin wannan su ake cewa du'a ibada to sunayen Allah duka ana du'a mas'ala da su kuma ana yi ne ibada shine fada'uhu biha Allah ce wa zalzali da yake nuna fi asma'i kamar wa'annan da suke ilhadi a cikin sunaye na, suke ketare iyaka da karkatar da sunayen Allah ko kuma su kira Allah da sunayen da ba shi kira kansa da su ba duk wani na cikin ilhadi Allah ya ce sai eh, zo da ma kanu ya amalu da sanu za a saka kamun da abin da sai suna aikatawa wannan wani baki ne mai zaman kansa shi ake cewa Tauhidin asma wa sifat tauhidi ya kasu kashi nawa kashi akwai Tauhidin rububiyya akwai Tauhidin uluhiyya akwai Tauhidin asma wa sifat menene Tauhidin rububiyya ka kada ta Allah a ayyukansa aikin da Allah kada ke yi to kai da ba mai aikin sai Allah wace ba da haihuwa to kai da mata Allah ba mai wannan in aka ce ga wani shehu shi ma yana ba da haihuwa in aka na haihuwa a jiyodarsa ko ga wani doka ko ba da tsubu yana ba da haihuwa in aka na haihuwa a jiyodarsa ka yadda ka zama kwarya-kwarya ko shirki tauhidi kana ya samu Wa wace kawo ruwan sama Allah Wake gafara Allah Wake azurtawa Allah dole kai da ayyukan da Allah ne ke su shi kadai ba mai yin wannan aikin sai Allah idan ba ka yi da wannan ba to tauhidin kana rububiyya ya tafi tangarda akwai tauhidin rububiyya menene tauhidin rububiyya Allah nan da kai da cewa shi kadai ke ruwan sama shi kadai ke bada haihuwa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke wadatawa shi ke talautawa to kuma ka yadda shi kadai za ka bautawa ba za ka hada shi da kowa a wajen bautawa wannan shi ake cewa ne tauhidin uluhiyya daga nan sai tauhidin asma wa sifat ka kira Allah da sunan da ya kira kanshi ko annabi sai kira shi da shi ka siffanta Allah da siffanta ya siffanta kansa da ita ko a kansa sai ya siffanta shi da wannan shi ake so tauhidin asma wa sifa yan bid'a ba su yarda da wannan kashe-kashe tauhidin ba duk inda bid'a ke ba su yarda da wannan ba kun san dalilin in kai da wannan kashe-kashen tauhidin to shirka cikin sauki za ka tuna mata asiri asirin ta zai bayyana don ta hanya ɗaya uku nan ne za ta shigo ko ta shigo cikin ayyukan Allah wani ba ya ce shi ma yana yi ko ta shigo wajen ibada wani kirimin da ke shi ma za a bauta mashi ko wani ɗauki sunan Allah ko sifa Allah ya ba kansa kaga cikin sauƙi za ka gane cewa wannan ya shigo da shirka cikin addini shi yasa ba ke ba. wani mai hujja su wani su gani a Qur'ani ba akwai wani babban malami a Najeriya mai takama da Qur'ani amma wai shi ya karanta qur'ani daga barin arhannati bai ga yadda aka yi maganar kashe-kashen tauhidi waɗannan ba bai ga yadda aka faɗi wani tauhidin rububiyya ko wani uluhiyya ko asma wa sifat dan ta sai ba mamaki da karanta qur'ani tun daga barin arhannati ba ga tauhidin nan guda ba ai akwai wanda shi ma ya rasa Kano tun daga Hotoro الصدر عبادتي هل تعلم له سميا التكبير a kuma ya rana kano tun daga hotoro har jan buza a ba mai gamuta amma an ba ujiri kun zama da aka ba aka ce ba mamaki dama yi hankali ke gani ba ido to duk da hankali ke gani ba ido ba me ya abin baki idan ya rasa kano har yanzu tafi ga mota ba da hankali ke gani ba ido ba me ya abin baki idan ka rasa ƙur'ani daga bakara hannati ba ka ga tauhidin nan guda uku ba yanzu ana zama ya karanta mana aya a ayar guda daya Allah ya hada tauhidin guda uku Allah ya ce rabbin samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ne rabbus samawati ubangijin sammai sifar waye wannan waye rabbul ardi waye rabbu ma bai da ruwa wannan shi yake ce tauhidul rububiyya rabbus samawati wal ardi wa ma rabbul rububiyya sai yake ce fa'budu ka bauta masa shi kadai wani tsabirin li ibadatihi kuma ka kice ka jajirce wajen bautar da karka hada shi da kowa wannan shi ne tauhidi ne uluhiyya sai Allah ya halka dawo da hudaniya ka taba jin mai sunan shi tauhidin asma wa sifat al-jihad amma aka rama kalla ya janto da kuru da farkon Qur'ani ya rasa har shi da kalima to bar ba wannan magana bari ba ku simple formula ko da yake da ke cewa malaman suna daura daurare da zaƙin bakin su ya ne yanzu nan za su rikita maka hankali ba bakin ku ne yake da zaki ba ayar ce take da zaki ba bakin ku ne yake da zaki ba hadisi qur'ani dan da dalla idan ka mura qur'ani wani sura zaka fara cin karo da ita suratul fatiha karatu mana ayoyin farko sura farko aha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كل صوت كل صوت كل صوت الحمد لله رب العالمين duka yabo ya tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin duka halitta rabbul alamina rububiyya ba ba ya kana ba wane da arrahman wane da arrahim sunan wa karanta aya ta gaba maliki yawmin din waye maliki yawmin din mamallaki ranar hisabi sifar waye wannan asma wa sifat to karanta aya ta gaba kai kana za mu bauta wa ya Allah ba za mu yadda mu haɗa ka da kowa ba tauhidin uluhiyya ashe Qur'ani ma tun page one tun ya yi magana akan uluhiyya da da da asibaru da kace ka rata ba gani ba mun ba ta uzuri hankali ke gani to ana ran ma tsallake qur'ani gaba da dai wace ta sura ta karshe a qur'ani بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس wa ne ne rati na rububiya rububiya ne gaba sifar waye ne kuma da kimu da ne asma wasu fa aya ta gaba abun bautar mutane shi kanai tauhidin ala gaba gaba ala ya kara sani wannan misali ne kawai da ba su ayoyi su fi shurin masaki a ƙur'ani mai gina in za mu ci gaba da zaɓar waɗannan ayoyi har mu kai dole ba za mu yi gaba ba abin da ya sa mu yi gaba dalilin guda ne shi da da ka gane waɗannan kashe kashen tauridan ta ko ina aka ɓullo maka da shirka za ka gane ka amma in ba ka gane wannan ba to yanzu da za a maka durbin ko da durbin wani karama wane da wane ya ce ko duk da dalilin daga kasar mata ne ya fada kasar shawa? daga nan zuwa wane da wane sai ya kada ka da gudu yayi zala ga ne ba su da ilimin zamiri da batini ba san ilimin da dalili ba shi ilimin zamiri da batini kamar gyada ƴaƴan na ciki ganyen na waje zamirin da batini kamar madubi ka tsaya ga wani ga wani ciki ga wani waje za ka yi kama da ne kamar da kun sunan madubi na ta ga wani ciki ga wani waje za yi kama ba su fi aka ne kuma da me ake so a koya mu da nan kaka Allah ya gafarta mana to tauhidin asma wa sifat ana Allah ya ce walillahi al-asma wa husna bari mu bi kayan da suke ka'idar farko dole ka yi yarda anna lillahi asma'an husna Allah yana da sunaye masu kyau kuma dukkan sunayensa masu kyau ne dole ka imani da wannan aran an gane wannan ɗaya ke sunayen allah nan banda shi allah babu wanda ya san arabi su da zuma za Allah sabar zara tana cikin addu'a da yake da daddare yake cewa ya Allah ina neman tsari ta hanyar sunayenka waɗanda ka saukarwa wasu daga cikin annabawansa ko ka saukar a cikin wani littafi cikin littafansa karfe ce a wuta a sarta da yi ce ilimin gaibi illa ko ma sunanka da kake banta da shi a ilimin ka da gaibi ba ka faɗa wa kowa a duniya ba annabawa da mala'iku ma duka ban sani ba kai kaɗai ka san su to har da waɗannan sunaye ya hana kenan wannan yana nuna cewa sunayen Allah ko waɗanda annabawa Allah bai sanar da su ba manzanni ma bai sanar da su shi kaɗai ya sani amma dai yin gawaye na Allah ne to kai da cewa dukkan sunan nan na Allah ka yadda da shi kuma ka yadda bai kyau an gane wani ka'ida ta gaba asma'ul lahi ta'ala tauhidiyya sunayen Allah ba a haɗuwa a raɗa wa Allah suna sai idan Allah ne ya raɗa wa kansa ko annabi ya kira Allah da wannan sunan malamai ba za mu samu su in an gama taro a dukkan community su ce mun rasa wa Allah sabon suna yanzu sunan Allah ka ba a sai idan Allah ne a Qur'ani ya faɗi suna yake wannan sunan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ba hadisi ne rabi ba hadisi da matsala ce ta akida hadisi ingantacce garariya garau manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wani suna yake sunan Allah ne banda wannan ba da ma wani yake kiro manzo da ku ga da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya zo a sayyid Bukhari da ba da tafai. inna lillahi lallai Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda ta 99 juz'an wa tisina isma a wata ruwa ya kace mai asul illa wahida guda ɗari ɗaya babu ɗari ɗaya babu ya zama dauke nan da sai da tara man ahfaha da khalal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye guda tasa'in da tara zai shiga aljanna amma a ruwayar bukari ruwayar ta inganta ba a kirga sunayen an dai kira da sunaye guda nawa ta tasa'in da tara to ya za ya gano sunayen kenan ya rage ga malamai su bincike a Qur'ani da girma da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu su iya tattaro waɗannan sunaye amma an samu ruwayar turmi ita ruwayar turmi ƙarin shi bai zama ingantacce ba amma a ruwayar turmi an kirgo sunayen guda nawa guda 99 wani malamin da daga koda an samu tangarda wajen ingancin wayar a yan wutar da mu aiki da da hadisi ya ka samu sai suka riko da waɗanda sunaye guda dawa da sai da tara aiki gaba da aiki ina fata mai ci wannan wasu malamai kuma suka ɗebo waɗannan sunaye suka ji sunaye guda su sai da tara suka tantance waɗanda suka tabbata a Qur'ani da girma da waɗanda suka tabbata a sunna waɗanda kuma suka yi bincike ba su gama gano inda suka tabbata a Qur'ani ko a sunna ba idan akwai kowace sunayen da ba na cikin waɗannan da sun tabbata a Qur'ani ko sun tabbata a suna sai suka rere su sai suka hada da waɗanda sun suke to an samu sunaye guda da sai kasa amma dai a matsayin kyar musulmi dole ka yadda Allah yana da sunaye guda da sai kasa ba su kada da sunayen Allah ba su sunaye da na musamman kamar ka ce sarki ya ware dokuna guda da ne hawan sallah to a ta rayuwa ne zama ba wani dokuna guda ɗari ne kanai dokunan sa ba ta rayuwa a dokodu amma ba na ne ba ba na hawan sallah ba waɗannan guda ɗari su ne waɗanda bai martaba ya ware saboda hawan sallah an gane wannan ana rama waɗannan sunaye da ke cikin ruwayar turmi guda casa'in da tara guda nawa za kai iya kawo mana a cikin الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق البارئ الخافض الرافع المحج المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحكيم المغيث الحكيم الجليل الكريم الرهيب الواسع الودود الحكيم المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحمد القيوم الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والاكرام

idan kana karanta qur'ani mai girma za ka ga irin waɗannan sunaye waɗanda wani sun faɗo a cikin waɗannan sunaye da aka karanta a halin Allah ya san wannan wanda zai la ilaha هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ملتقى الله ملتقى الرحمن ملتقى الرحيم تبدي قبل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون منتهى الملك منتهى القدوس منتهى مع السلام المؤمن منتهى المحيي المهيمن الجبار منتهى المتكبر mun samu al'azi tare da ba والله خالق الخالق المصور له الاسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق مصور الخالق البارئ المصور sai aka ce lahu na sama wa hunna da ruwa ma fi samawati wa arzu sai aka ce ruwan azizi bayan wannan fa al hakim wannan suna ne ne ana ba madaukakin sarki ne an gane wani wani wani za ka kara samu Allah ya ce ikra bi sirrika alladhi khalaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قلت قلت قلت قلت ga wani suna da bai cikin wata ruwaya da kan mutu amma inda ta ce suna Allah ne saboda Qur'ani da girma da yake ikra wa rabbuka al-akram ubangiji ga shine wa al'akaram wane da ce al'akaram suna Allah ne Allah da zai yake al'akaram sunan Shi ne shine wa rabbuka al'akaram duk da cewa al'akaram ne bai faɗo cikin wancan ya ce wa ne kama arrafu suna da Allah ya zo da yawa wurare barkatai a wani mai girma da ba za su karantuwa ba amma shi ma yana cikin sunayen da rasulu faɗo a cikin wancan ya ta fi musulma abin da nake so fahimta shi ne sunayen Allah ba a kalalaito su da kwakwalwa sai dai daga ƙur'ani ko suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai daga kwakwalwa da wannan sai da kin zai fita ka sai ko su ubangiji idan Allah ya sifar da kansa da sifa to kai da kawai sifar Allah kar ka tsaya kana wani da barbaru waye sifata kansa Allah to sifar waye sifar Allah bari mu gana ko daya sai gobe muna da lokaci sai mu tabbata ko ni haka Allah ya ta kansa da istiwa'i cewa ya daidaita a sama al'arshi haka ne Allah ya faɗi ya daidaita a sama al'arshi ba a tura ɗaya ba ba a jirgin ba ba a wuce ba a gudu ba ana ramma fara mana da a a'raf Allah ya ce da yadda a sama al'arshi inna rabbakum Allahu alladhi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا يا إيسا يا إيسا يا إيسا سورة عرب كده ذاك ثم استوى على العرش ذاك يغشي الليل النهار يطلبه حديثا to tsallaka ka dawo kuma tuyi duka inda rabba kuma dawo إن ربكم الله الذي خلق السماوات والذي يجي يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه هذا ما يجي يا ريت اعتمد على الارض san da ya fara sai ce rushin laila nan da ya fara sai ce yudabir al'amra to da wasu mutum الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش لما يأتي هذه نعم. الله لا إله الله لا تسعة شوبنا ذكر سورة نعم وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسنه خبيرا ثم ثم استوى على العرش أو تقول ها؟ أديوتو بركان سورة tsallaka daga cikin sojin turka je ka sojin da hadini abin ba ka bisa dawo mana sojin sajada dawo mana sojin sajada alif lamin ba mu sajada farkon sura نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض يا to ya isa to talaka السماوات والأرض وهو sai aiko له السماوات الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش duka wannan sifofin Allah ya ce ya rage ta abin da aka ɗora maka so ka yi ka yi tafiya imani tun da Allah ne ba kada ku zan jiya mijin da gaba a ƙarshe to ne irin da ya so ya har da kafa ne ko ya fi gida ko kana musakiya ka ji dan wuta waye ne ka wannan tambaya wani ya zuwa tambayar imamu Mari, to sun masa wa'adar arziki, to ya yi da ne ta imamu malik ya ce al-istiwa'u ma'lum a larabci na ce daidaita domin da larabci ya sanya yake su mai majhul amma yaya ya dogara yaya ya kashe gida Allah bai gaya wa kowa saboda ka ba wanda ya sani wani imanu bihi wajibun kai imani da Allah ya daidaita a saman al'arshi kuma wajibi ne a matsayin garin musulmi wa su'alu anhu bid'atun ka dogara ka bai yaya bai da ce ma a raka illa ta haifar da a cikin yadda aka sai inda wani kaso gudun kan bida ne har da sai da ya maka lokaci ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a saurara akwai muhimman baki da suka kawo mana ziyara muna maraba da zuwa haji kabiru kamba ina haji kabiru kamba a san biyu Allah ya ƙara albarka wa rayuwa manya-manyan dakarun suna kenan da suke ta ɗauki ba daɗi da arzikin da aka yi masu da sunan maza Allah ta ci gaba. Akwai alhaji sani dododo wani babban jiwa a duniya kama sai shige cikin siyasa sai goya amma mu da muke zuwa jihar Kebbi mun sani Allah ya je aure. Akwai alhaji ba madugu لا نجد الله التكبير وإذا بين من يتساوى السنة إلى الله يعلم البركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.